ya alaka tsakanin wannan littafin kitabin tauhid da kuma tafsir al-aziz al-hamid tafsir al-aziz al-hamid sharhi ne na shi kitabut tauhid irin yadda fatahul majid yake a matsayin sharhi na kitabut tauhid sai duk waɗanda suka rubuto suna ba da shawaran cewa su suna ganin ba sai an sake maimaita wannan littafin ba dan sun ga duk waɗansu sun rubutowa cewa a maimaita suna ganin ba sai an maimaita ba kamata ya sa wani littafin duk wanda yake da bukatar sa ya je dai ya sai kaset wannan kuma shine magana ta gaskiya ba zan iya mana alkawalin cewa za mu maimaita shi ba a gaskiya sannan kuma ba zan iya sanin littafin da za mu sabu don saboda ina jin nan da waɗansu 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa ko kwana goma akwai tafiya da za mu yi da malam abdulhab wanda kuma tafiyar za ta ɗauki ko sati biyu ko wani abu makamancin haka saboda haka sai dai in mun dawo daga wannan tafiyar ne zai iya tabbatar da littafin da za mu sa gaba daya kuma da abin nan da abin da za a yi da na talata abin da za a ci gaba da yi talata da Allah sa mun kammala wannan sannan kuma sakamakon karatun wannan littafin na sha samu takardu babu iyaka daga ɗan bida'a da kuma waya da zage-zage da kasuwa da cewa za a hore gidana da daddare da maganganu irin waɗannan masu tarin yawa ina jin telefon na ƙarshe da aka yi ma bai kusaci ba ko bai kai ba kuma ba ma ni aka samu ba yarinya aka samu yata ake faɗa mata ki faɗa baban ki ga munan cikin dare za mu zo sai mun ga bayansa da irin wannan zage-zagen ana yin su wani lokacin kuma a faɗawa ‘ya'yanka ko ko matarka a zage ta a cin mutuncinta a faɗa mata duk abin da aka dama to duk wani abin da ke wa malaman su kenan ba su da hujja wato an kai malaman su bango ne za su ɗauki fansa kuma wannan ba zai taba samu mu ja da baya ba akan abin da muke kai duk wannan shirme ne bid'a dai kam sai ta faɗi insha Allah yanzu kawai abin da take irin shure-shure ne wanda baya hana mutuwa karasa wa wai tsohuwa da rigar nono saboda haka shirme ne kawai duk wannan mun riga mun tabbatar ba abin da zai sama bawa sai abin da Allah ya kaddara masa amma na faɗa ne don su ɗauka cewa ina jin abin da suke faɗa da sauransu kuma a matsayin mutum na ɗan adam akwai matakai da shari'a ta shirya masa ya ɗauki matakai ko al'amura kuma ya barwa ubangiji sauran mun san dai ba abin da zai faru sai abin da Allah ya kaddara lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa Allah fa tawakkalul mu'minun mun riga yi ga Abubakar gobe ba abin da ba yi ba akan sai an ga bayansa har Allah ya kai shi iyakacin lokacin da ya kai ya haskaka wannan fitila kowa ya ganta waɗanda abinda suke jin takaici duk wanda suke rigima da shi da yana dare suna jin daɗin rigimar yanzu baya da rai da kasa ɗinsu suke rigima da wani su ne ya wannan da yanzu an ba shi karama dan wannan dai shine karshen karama mutum yana dare kun yi rigima da shi irin su tahir bauchi kullum sai su zage abubakar gobe za su huta yanzu abubakar kuma ya mutu da wata shida da shekara shida kuma suna rigima da kaset din a sa a hasken musulunci gobe su kuma su yi zagi su mayar da martani kan kasa ɗin jiya <laughs> Allah shi taimaka musu